بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقدم الله سبحانه وتعالى دي ساكي هذا مؤولا من مجينا آه درس من الجنود a wannan littafi mai albarka littafin lum'atul itiqad a yau goma sha ɗaya ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma daidai da ashirin da ɗaya ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha uku miliyariya a darasinmu na jiya mun yi muqaddima ne ka abin da ya shafi al-imam ibn qudama al-maqdisi Allah ta'ala ya shi da gafara Allah ya hamshe shi wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyar da ashirin wanda lissafi ya nuna kenan yau yana da shekara shekara ɗari takwas da goma sha hudu a ƙasa Allah ta'ala ya jikin shi da gafara ya ramshe shi amma da hukumar da ilimin sai ke amfanarwa a ga wannan zai tabbatar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya rasu ayyukan shi gaba ɗaya sun tsaya a cikin lissafa sai abubuwa guda uku a cikin lissafa au ilimin tafa ubi ilimi da ake amfanuwa da shi Allah ta'ala ya sanya wannan cikin al'amarin da ake amfanuwa da shi bayan rasuwa shi da bayan rasuwa زعما شو ذاك الكتاب ابن القيس ايتونا كتاب لمعة الاعتقاد الهادي الى سبيل الرشاد ما لم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثل العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصميم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ما نيجي بسم الله الرحمن الرحيم ما نمنا فارا واد الله الرحمن من يو الرحمة الرحيم من يو الجنكي دولنا سونا مكفار ونن لكاتي دولنا سونا مكفار ونن دورة mala yace bismillahir rahmanir rahim muna farawa da sunan Allah mai yawan rahma mai yawan jinkai ana fara karatu da rubutu da sunan Allah subhanahu wa wata'ala kace bismillahir rahmanir rahim domin neman albarka domin ka fara da suna ne na Allah subhanahu wata'ala kana yin haka domin neman taimakon Allah subhanahu wata'ala kana yin haka domin ka tabbatar da rauninka da gajiyawarka da cika ta kamala da Allah subhanahu wa ta'ala dan shi ke da cika ta kamala saboda haka wurin shi ne kake neman taimako dan kai mabukaci kenan fara alamuranta da bismillah yana dauke da abubuwa kamar haka abu na farko yin hakan aiki ne da alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma ya fara da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sannan wannan rayar da sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rubutu da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake aikawa yana farawa ne da bismillahir rahmanir rahim min muhammad bin abdullah rasulullah ila hiraqal azimur rum duk wasiƙun da ya rubuta suna farawa ne da bismillahir rahmanir rahim kuma kun lura wannan kusan sunna ce ta annabawa haka annabi sulaiman alaihi salatu wassalam da ya rubuta wannan wasiƙar zuwa ga malakatu saba yace innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sannan abu na uku koyi ne da magabata magabata za su fara rubutu su suna farawa ne da bismillahir rahmanir rahim ka ɗauki littafi na farko da aka rubuta a duniyar musulunci wanda yake shine littafi na farko da aka rubuta aka jera shi akan babi kaza babi kaza kafin wannan littafin ba ai wani littafi ba shine littafin muwatta malik za ga ya fara da bismillahir rahmanir rahim za ga sahih bukhari a sahih kutub musannafa za ga ya fara da bismillahir rahmanir rahim duk magabata suna farawa da bismillahir rahmanir rahim kuma farawa da bismillah ka yana nuna ka kubata daga dukkan wata wata hanya wani tafarki wanda yake na magabta na mahasada na waɗanda yake ba sun taƙaitu ne ga Allah ga Allah ba ka mai da al'amuranka ga Allah subhanahu wa wanda yake abu na biyar yana nuna kenan kana neman albarka domin ka fara da sunan Allah subhanahu wa kuma kana neman taimakonsa sunan Allah subhanahu wa ta'ala a bismillah ma'ana bismillahir rahmanir rahim sunan Allah guda uku ne a cikin wannan suna na farko Allahu suna na biyu ar-rahman suna na uku ar-rahim ma'anar Allahu shine al-mustahiq lil ibada wanda ya cancanta a bauta mishi subhanahu wa ta'ala zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aziz al-kabir هو العلي الكبير بارك الله فيكم abu na biyu ar-rahman sunan Allah na ar-rahman ma'ana suna ne da yake zur rahmatul wasi'a yake da gamammiyar rahama yana da rahama mai yalwaciya sunan shi na uku a cikin wannan shine ar-rahim ma'ana wanda yake sadar da rahamarsa ga wanda iso daga cikin bayansa idan ka kallaci waɗannan sunaye guda uku Allahu da ar-rahman da ar-rahim za ga sunan Allah Allah shi aka fara gabatarwa kuma idan ka lura duk inda Allah subhanahu wata'ala yake lissafo sunayensa za ga sunan Allah ne sunan Allah na Allahu shine a farko sannan sai sauran sunayen su biyu baya wanda ke nuna kenan ashe sunan Allah na Allahu shine babba a cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala Allah madaukin sarki yana cewa Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum kaga al-hayyu da al-qayyum duk sunayen Allah amma sun zo ne bayan Allahu la ilaha illa hu haka na Allah madaukakin sarki yace huwa Allahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم انا ذا ذا الله سبحانه وتعالى يتي هو الله الذي لا اله الا هو kaga huwa Allah suna Allah na Allah allazi la ilaha illa hu Allah ta'ala ce alimul gaibi wa shahada huwa rahmanu ar-rahim huwa allazi la ilaha illa al maliku al-quddus as-salam al mu'minu al-muhaymin al azizu al jabbaru al-mutakabbir duk waɗannan sunaye sun zo bayan sunan Allah ne na Allah subhanallahi amma shirkun huwa Allah al-khaliqu al-bari'u al-musawwir kaga biya ko Allah da suna huwa Allah zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al wa anna Allah huwa al-aliy al-kabir kaga huwa al-aliy kenan saboda haka sunan Allah na Allah kenan suna ne zaka kira Allah ya Allah dan sunanka Allah ya Allah dan sunanka Ar-Rahman ya Allah dan sunanka Ar-Rahim ya Allah ina roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofin ka madaukaka Allah kai min kaza Allah ka tsare ni daga abu kaza wannan al'amari ne mai saukin gaske ya Allah ina roƙonka da sunayenka baki ɗayan su ka tsare ni daga abu kaza ya Allah ina roƙonka da sunayenka baki ɗayan su ka bani abu kaza ana fata na fahimci wannan da ke ko malam ce alhamdulillahi mahmud bi kulli lisan alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah al-mahmudi bi kulli lisan shine wanda ake gode masa da kowanne harshe subhanahu wa ta'ala kenan a gode mishi da harshen larabci a gode mishi da turanci da faransanci da zabarmanci da hausa da inyamuranci da yarbanci da urdu da fushtu da kowanne yare in ka ji wani yana yana abin nashi shirin ka sami ido kawai ka fahimci wannan da ke ku shine al alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah al-mahmudu bi kulli lisan wanda ake gode mishi da kowane harshe zaka ce kai kai Allah na gode maka kaga in ba yanzu zan zo ba zai ji abin da ka faɗa amma ka ce Allah na gode maka sabanin da a ce wani zai faɗa da wani yaran sai ka ce ya ka tambaye shi me me yace shine subhanahu wataala al-mahmudu bi kulli lisan wanda ake gode masa da kowane harshe subhanahu wataala ana gode mishi da kowane harshe ne likamani zati domin cikar zatinsa wa husni asma'ihi da cikar kyawawan sunayensa subhanahu wata'ala wa uluwi sifatihi saboda sifofin shi kuma madaukaka ne wannan yasa kowa mabukaci ne ga Allah subhanahu wata'ala kuma kowa yake gode ma Allah subhanahu wata'ala shine alhamdulillah al-ma'budi fi kulli zaman shi Allah madaukakin sarki shine al-ma'bud wanda ake bauta ma fi kulli zaman a kowane lokaci a kowane lokaci shi Allah subhanahu wata'ala ake bauta ake bautawa shi shi kadai wannan kuma zai nuna maka abubuwa kamar haka abu na farko bauta ta mala'iku ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin bautar mala'iku yake cewa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun su mala'iku suna tasbihi ne dare da rana ba sa taba gajiya to kuma ga rabar zama din dama ko dai ya zama dare sai ya zama rana to gaba ɗaya dare da rana suke bauta ma Allah ta'ala ba sa gajiyawa a kan wannan kaga zama al mabud fi kulli zaman kenan wanda ake bautawa a kowanne zamani saboda a kowace daƙiƙa a kowanne lokacin da bai kai daƙiƙa ba akwai mala'ika da yake tasbihi akwai mala'ika da yake tahmidi akwai mala'ika da yake tamjidi ga Allah subhanahu wata'ala na farko kenan abu na biyu kuma dukkan waɗanda Allah ta'ala ya ɗora musu hukunce hukuncen shari'a mutane kenan da aljanu ma'ana bayan mun gama na mala'iku kenan an ka dawo duniyar mutane da aljanu za ga waɗanda Allah ta'ala ya ɗora musu hukunce hukunce na shari'a za ga suna bauta ma Allah ta'ala a kowane lokaci abin da zai nuna maka a kowane lokaci kaga da ibada akwai al'ibada al-mu'akkata wacce ake mata lokaci lokacin sallar azhar sai yayi za ka yi inda yi ba ba za ka yi ba lokacin sallar asar lokacin sallar magariba lokacin sallar nisha haka na lokacin sallar asuba to muka ɗauki wannan lokacin waɗannan salloli biyar wanda yake wajibabu ne akan kowa za a ga ana yin su ne a kowane zamani abin da zai nuna maka haka shine a lokacin da a lokacin da kuka ƙara ibada ku ta nan ɓangaren lokacin wasu za su shiga ina za ta mafi wannan da kyau kaga sallar magariba muka kammala muke jiran lokacin sallar isha ina fata mun fahimci wannan da ke a daidai lokacin da muke sallar magariba a nan karfe nawa kenan bakwai saura minti goma kun gane ko to a daidai lokacin an ga ɗauki birnin maka tara saura minti goma ko dai zamana za ku fara magariba kenan su sun gama isha to hakan ka ɗauki abin da kamar india ka ɗauki pakistan kada ki sassani na duniya za ga a lokacin da kuka kammala ibada iri kaza lokacin wasu za su shiga kun fahimci wannan da kyau ko to wannan na haka wannan kada ki ibada wacce take almu'akkata na wacce ake mata lokaci sai da babu wani lokaci da zai wuce muku face ya shiga ga wasu kenan na biyu kuma sai ka ɗauki ibada wacce take mutlaka kamar abin da shafa karatun qur'ani lokacin da kai karfe rufe qur'ani ka yi izifi goma izifi talatin izifi sittin kai ko izifi biyu kai ko sha biyu kai lokacin da karfe lokacin wani zai buɗe ana fatan kun gane wannan da ke wannan kenan an gada ki ta'allumul ilmi wa ta'alimi koya da koyarwa karatu kenan lokacin da ku goya kammala lokacin wasu za su fara kuma duk wannan ibada ce mai zaman kanta haka nan kadauki sauran ibadu da aka shar'anta a lokuta kadauki kiran sallah ka ɗauki tasbihin zikiri kenan lokacin da ka kammala lokacin wani zai fara sannan kuma za ga lokacin zikirin subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi irin su Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah istighfari addu'a za ga wannan abu ne da ake shi a kowane lokaci ma'ana mu muna tabbatar da cewa Allah ta'ala shine al-ma'bud fi kulli zaman wanda ake bauta ma a kowane zamani za ga babu wani lokaci da zai kai rabin sakon face ana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala akan shi kenan wannan zai nuna mana mutum ya kwanfanta ibadarsa in ma da yi ba akwai masu yi kullum da ke ko in ma mutum da yi ba akwai waɗanda za su yi saboda haka kwara mutum ya tsayaye mai kyau domin ya samu kyakkyawan sakamako Allah ta'ala ya mana muwafaka hakan nan gaduwa za ga akwai ibadu masu tarin yawa waɗanda yake an kada yi kiran sallah za ga a lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah yana ibada kai ma da kake sauraron shi kana ibada da annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce idan mai kiran sallah ya kira sallah ku faɗa abin da mai kiran sallah yake faɗa ko kai wannan da ke ko in ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar in ce ashhadu an la ilaha illallah ba ta za ce la ilaha illallah ba kai ma zaka ce ashhadu an la ilaha illallah in yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ba ta ce sallallahu alaihi wasallam ba kai ma zaka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah to za ga ibada ce da da ake yin ta a kowane lokaci shine al-ma'bud fi kulli zaman wanda ake bauta mishi a kowane lokaci allazi la yakhlu min makan shine wanda yake babu wani wuri da yake hukunta da sanin Allah la yakhlu min ilmi makan babu wani wuri da babu sanin Allah a wurin ma'ana Allah ta'ala ilmin shi yana ko ina wannan kuma ya tabbata a ayata alqur'ani mai girma Allah ladzi khalaqa sab'a samawati ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما علم الله تعالى ينا كوئنا isa ya ce la ya min ilmihi makan babu wani wuri da za ce babu ilimin Allah subhanahu wa ta'ala a shi Allah shine ne wala ya shighalu sha'anun an sha'an wani sha'ani ba shagaltar da Allah ya bar wani wani sha'anin baya shagaltar da Allah ya ba wani saboda saboda kamar kudratihi ka san shi sifofin shi sifofi ne cikakkun sifofi za a zato biyu uku wanzu haɗu yake dan shi to a ɗaga eh wannan shi wannan ji wannan da ke ko aure za a ce ta ce a ah, to amma kuma ai ma zai tana da juna biyu ko dai ya so dai a ɗaga an gama haihuwa a ɗaura wancan ko dai ga ana ta wasu dabaru yadda za a abin nan saboda to shi Allah subhanahu ta'ala babu wani sha'ani da yake shagaltar da shi akan wani za ga wani kaya ne aka shigo mishi shi wasu sun kusa shigowa gari wasu kuma suna cikin suto sai ga yadda zai tafa fitikar waɗanda za su shigo su shigo cikin kwanciyar hankali zai ga ya matar da shi wasu abubuwan da yake da ya tashi ma da su to Allah subhanahu ta'ala shi kwata kwata ba haka yake ba ba wani sha'ani baya shagaltar da shi ya ba wani subhanahu ta'ala jalla anil ashbahi wal andad shi Allah ya ɗaukaka ya barin ƙasa daga barin ashbah kamanceceniya babu wani abu da ikama da shi ba shi da kama subhanahu wa ta'ala a ce abu kaza shine kamar Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da wannan kwata-kwata wal andad da kishiyoyi abin da yasa kuma ba shi da wannan likamali sifatihi min kulli wajh min kulli wujuh saboda sifofin shi cikakkun sifofi ne ta kowace fuska ta kowace fuska yana da cikakkiyar sifa saboda haka baya buƙatar kamanceceniya da kowa subhanahu wataala zai ce laisa kamithlihi shay babu wani abin da ya kama da shi wal andad da kishiyoyi saboda Allah ta'ala bai da kishiya kada wanda ya sanya mai kishiya ta bangaren muhabba so kada wani ya sanya ma Allah ta'ala yadda yake san Allah haka yake son idan Allah ta'ala ya yi bayani yace wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙar wasu koma bayan Allah ya zama da suna son su kamar yadda suke son Allah kun yuhibbuna hum ka hubbillah suna son waɗannan kamar yadda suke son Allah to haka wannan akwai matsala kenan yana son Allah 50 50 bisa ɗari yana son wani Allah 50 bisa ɗari sai zama ne ya daidaita soyayyar da Allah da wani wanda take ita ce shirku soyayya kenan izinin sauyikum da rabbul alamin wa ma adallana illa al to wanda yi wannan ya daidaita soyayyar Allah da ta wani Allah ta'ala ya ce zai banka shi a wutar jahannama to ina ga wanda soyayyar wani ta tsara ta Allah a wurinsa akwai wanda yake zai iya rantse maka da Allah akan ƙarya yana sani amma ba zai iya rantse maka da wani da yake ganin shi da girma akan ƙarya ba yana jin tsoron wani abu zai kama shi kaga a wannan soyayya mata dara nesa ba kusa ba ina fata mun fahimci wannan da kyau a wanda yake in kaga yadda yake sallah wanda yake wani musalli yunaji rabbahu in kaga yadda yake sallah ka yi mamakin a ce a gaban Allah yake irin wannan yana sallah a dungure yana sallah babu wasu sifofi na sallah tare da shi amma kuma inda ka gan shi shi din a gaban wani yana zai da shi sai ya gan shi na ɗauke wuta gaba ɗaya duk wani abu na kushuri da ake bukata ya tabbatar ma wani Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba karaman hatsari bane a babun tauhidi da aqida wannan kuma bi halatta ba ko fahimci wannan da ke ko saboda haka dole ne ya zamana ba wai mutum ya sanya ma Allah ya ji cewa sai wanda yake da gunki ne ya sanya ma Allah kishiya ba wani zuciyarsa ita ce gunkin nasa mu waɗannan misalai da muka bayar za su nuna maka abubuwa da yawa za ga wani yana sallah fa da yadda yake sallah daban in ta wani zai kira shi a waya bayan ya kira shi a waya din ya fara magana da shi sai bai gane shi ba sai daga baya ya gane ai wayan ne sai ya cire takalmi ya durkusa ya kuma abin da wasu akan waya kenan to me yadda kan kan a ce a gaba da gaba ne ka a waɗanda yake kamar yadda ka san wasu sun riƙi gumaka a matsayin bauta haka wasu ka riƙi zuciyarsu a matsayin bauta ita suke bautawa domin abin da nan munanan aƙidu sun riga sun mamaye zuciya wannan kuma ba karamin bala'i ba ne wannan bai halatta ba sanya ma Allah maɗaukin sarki kishiya ne kuma Allah ta'ala bai yarda da wannan ba inda kaga dai a babin mahabba yace min an-nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan mun ka hubbillah suna son waɗannan andad din da Allah ta'ala ya ce da mala yace jalla anil ashbahi wal andad suna son wannan andadan ka hubbillah kamar da suke san Allah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب ذكران القيامة da wanda aka rike din da duk sai sun barranta da juna kuma wannan magana ita ce magana ta daidai mutum zai in za ka so shi ba hana ba amma wa za ka so wanda Allah ya ce ka so kenan yanzu son da kake ma wani kana son shi ne dan Allah ya ce ka so shi sai da ayo in yace ka kishi ko zai kawo da kai ba wani abin ne saboda haka karka ban karka ci a ah, to yayi ku a dan Allah ya ce ka so shi ne kawai in Allah ta'ala ya ce ka kishi sai ka kishi kuma da yake ka so shi wa son limit ba shi yana cewa wai so na ganin laifi kaji ya ce yana son wani ɗari bisa ɗari to in yana son wani ɗari bisa ɗari yake son manzo Allah kun gane wannan da ke ko to sai ga yana son shi saboda haka tunda yana son shi yadda yake so sai ga yana ce baya ganin laifin sa ne so hana ganin laifi sai ta cewa yana kaza yace shi bai ga komai a ciki ba nasu Allah salamatu wa lafiya Allah ya tsare wa tanazzaha an sahibati wal aulad Allah ya tsarkaka an sahibati daga barin rikar mata subhanahu wa ta'ala wal aulad da 'ya'ya Allah ya tsarkaka da wannan saboda me saboda cikar wadatarsa yana da cikar sifa saboda wada ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya kuma mutane ku ne gaba ɗayan kuma bukatan zuwa ga Allah wallahu la ganiyul hamid Allah shine wanda yake alghani mawadaci alhamid wanda ake godewa saboda subhanahu wataala ya tsarkaka daga barin mata ya tsarkaka daga barin yaya saboda cikar kudararsa saboda cikar wadatarsa kar ka manta duk lokacin da kace Allah baya kaza Allah ba shi da gaba sai ka hararo sifa ta kamala in ka ce Allah ba shi da mata saboda mu saboda cikar wadatarsa kun gane saboda cikar wadatarsa in ka ce ba shi da ɗa saboda cikar wadatarsa baya bukata wanda yake waɗannan abubuwa guda biyu kowanne mahaluki yana duk wani mutum yana bukatar su sai dan ya nema bai samu ba a gare mata wani yana bukata ya kai can an riga shi ya kai can an kasa shi ya rufe yadda zai yi ya ce a ce maka da addu'a da kuma ya ke yi azumi wani sabirin da gina laifin gina da ta a ta yi gani wani Allah min fadli wal aulad da ƴaƴa shi ma wani ya nema ya nema bai samu ba kuma ga wannan mai da martani ne ga ga kiristoci na su suke da aqidar Allah ta'ala yana da mata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ya kuna lahu waladun wa lam wasu lahu sahiba ta yaya za a ce Allah yana da ɗa ba shi da mata kuma cewar Allah Allah ta'ala ya tsarkaka daga barin da mai da martani ne ga Yahudawa da aqidar Yahudawa uzur dan Allah ne aqidar Nasara masihu dan Allah ne wa qalat al-yahudu وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بأفواههم يضيئون قال الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الى ان واحده لا إله إلا هو سبحانه وتعالى شنو ما لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد duk wani wanda aka ce mashi wannan ba Allah ta'ala ba to wanda ya faɗa ɗin tinkirin zindiki ne ba za a yi magana ga wanda aka faɗawa ba inda wanda aka faɗawa bai sani ba na muka ce duk wata sifa da ka kore ka ce Allah bai da kaza sai ka hararo kishiyarka dan karka ce bai da mata wani ya dauka bai da mata ne kamar da wani abokin shi bai da mata a la wani abokin shi bai da mata ne dan an kasa shi ya nema ya nema bai samu ba wani ba shi da ɗani dan ba shi da mata to shi subhanahu wata'ala bai da su ne likamali jinahu dan cikar wadata fa to daga ko da sifofin Allah ta'ala bai da kaza bai da kaza ba ilimi bane da shi yasa ma asali babu korewa takaitacce ne sai da korewa da Allah subhanahu wata'ala yake galibi yana korewa ne jumlatan a dunkule laisa ka mislihi shay kaga a dunkule ne tabbatarwa kuma wa huwa samiu al-basir hakan nan kuma qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ina fata mun gane wannan da kyau amma korewa kawai zamana baka hararo sifa ta kamala ba wannan ba ba ilimi bane wanda yake cewa qubayilatu la yaghduruna bi zimmati wa la yuzlimuna an-nasa habatan khardal yace qubayilatu wata kabila ce ba ta wuce cikin cokali ba la yaghduruna bi zimmati ba za iya warware alƙawari ba sa warware alƙawari wala yuzlimuna nasa ba sa iya zalunta mutane habbata khaddalin hab kwaya komai mai ta wannan yabo su yi ko zargin su yi zamban su yi za ka ce zamban su yi saboda da ya kore musu da ya tabbatar musu da adalci yace yace ba sa saba alƙawari ba ba sa saba alƙawari ba ne don cika su a ba sa saba alƙawari ne don tsoro an sun saba za a nakaɗa musu duka e wala ne na zaba sa zalunta dan sun zalunta in an tashi daukan banza za a dauki wanda ya fi nasu in sun dauki ɗaya za a dauki goma to ga kenan da aka ce ba sa yi ba sa yi ne dan gajiyawa ba ba sa yi bane dan kamala so da wannan ba ya ban su yi ba ka zo ka dinga cewa ba fari bane ba baki bane ba rawaya bane ba shuki bane wannan duk ba tauhidi bane ba shi da alaka ma da tauhidi wannan kwata kwata nasu Allah salamatu wa afiya qala rahimahullah wa nafaza hukmu fi jami'il ibad. Allah subhanahu wata'ala ya zartar da hukuncinsa a cikin bayi baki ɗayansu fi jami'i a cikin duka al'ibad na bayansa ya zartar da hukuncinsa cikin bayansa saboda kaga dai masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so shi yake kasancewa duk yadda kaga daga fadi da tashi da hada wayoyi da wa wayoyi ne mutum yake hada suke toci wasu ba kwatafin ba yi kwata sun dauke wuta ya hada din ya buga wayar ya sa credit din ya kare ya sake sawa ya sake lodawa ya buga duk wata kafa da ya kama ya riga ya kama a manta tsinki abinda Allah ya so shi yake tabbata kuma idan mutum ya kudurta wannan wallahi zai zai bacin su hadda mashari ta ya zaka bacin ka hadda mashari na farko duk wani abin da yake sanadiyya ne na alkhairi hanya ce sanadiyya da zaka bi ta zuwa alkhairi zaka bi kullum lura da ce ko sauran zaka bin ma Allah kena na kaga ba wa zaka kudurci cewar fidda har kai waɗannan abubuwa to kai an riga an gama komai to duk wanda yake da wannan tunanin shi ke shi ke kwana da bakin ciki amma za ka duk wata hanya ta al'asbab za ka kama ta sauran sai ka bar ma Allah in ya tabbata da mu ma sha'una illa an sha Allah rabbul alamin in bai tabbata ba kuma sai Allah ta'ala ya tunza maka da wani abu kamar da makaranta a karantuka daban in bai kullu ki Allah ta'ala Allah ta'ala zai amsa maka kuma hukuncin Allah subhanahu ta'ala ko zai zama adalci ko zama falala al'adul in mutum ya saba ma Allah Allah ya banka shi a wuta ya mai adalci ne kun gano wannan in ya shigar da mutum rahama ya mishi falala ne dan ya san aikinsa bai kai shi ya bashi aljanna ba aikin da mutum ya bai kai ya bashi aljanna ba domin gidan da mutum gina ba. shi da karan kansa yake gina dubu irin kuɗin da yake tara irin da yake faɗi tashi ka jibi ka surata wani bangare kaɗan na aljanna da aka faɗa za ka wanda gidan da mutum yake ginawa a na duniya shi ke ginawa bai yi ɗaya bisa miliyan ɗaya na na aljanna dai tabbatacce ne wannan kuma ba tabbatacce ba ne ma inda ku yanfadu ma inda Allah ba kai alolin ce ko abubuwa da yawa za su gaba da shi ko ruwan sama ke gaba da shi ko ambaliya ke gaba da shi ko kuma a ce a ah, masu bashi sun zo sun kai kotu an kada ma gidan kararrawa kaga duk waɗannan abubuwa yana wanda yake ba a taɓa samun wannan aljanna in dai mutum ya shiga aljanna to alhamdulillah na fiya ne abadan Allah sanya mana daga cikin su za ga wanda Allah ta'ala ya jarrabe shi adalci ne shi kuma ko a nan duniya idan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabi mutum da rashin lafiya a karan kansa ko a iyalansa ko a dukiyarsa za ga adalci magabata suna tsayawa su yi karatun bayani wani akwai wani abu da suka yi akwai wani abu da ya faru ko dai akwai ibada da suke sun gajiya ko akwai saba ma duk waɗannan abubuwa yana koma ɗaya daga ciki kenan uban Allah madaukakin sarki yana neman ka zarhama idan ka saba mai zai darraba ka don wannan ya dawo da kai sabanin mutum ya saba ma Allah kuma Allah ya Allah ya turo mai dukiya ya sake saba ma Allah Allah ya hankado mishi ita to wannan sai ya ji cewar fa shi kan yanzu ya riga ya taka tsandauri sai ya ci gaba da barna sai da idan Allah ya kama shi ba zai kwace ba da mun ba wannan Allah zai kama kuma ya kwace Allah ta'ala ya sauke la tumathilu al-uqul bit-tafkir Allah subhanahu wa ta'ala la tumathilu al-uqul hankula ba sa musulta shi bit-tafkir da tunani babu wani wanda zai ce zuwa yanzu ya kai ƙarshen tunani na Allah ta'ala ga yadda yake babu waɗanda suka yi a da ɗin sun yi ba su samu nasara ba wani sai da faɗa ya ce sun kara a duniya nan gaba ɗaya da tunani ba abin da suka tattara sai kila wa tsala wata mata aka ce mata wani ya rubuta littafi ya kawo dalilai dubu akan akwai Allah ta ce shi yake hukuntu zaitan ya ce shi kan ya dawo ya yi imani da imanin da cijuwan nan ba shi ne yake da yake da shakku ba saboda haka yanzu yake neman dalilin da zai da zai kawo da mai da wannan shakku ta ce shi ke shakku idan ba ta shakku ba ta ma bukatar wani dalili kenan wallahi malamai an yi zamani wanda yake sun karada duniya gaba daya ba irin zangon da su wuce ba ka abin da ya shafi ne wannan kuma ya da haɗe shi ke shi nan ya zo nan baya kaza an ce a ilmin tauhidi ba a zurfi a ciki ko ba a faɗan waɗannan ya ce ba a zurfi a ciki mutum ya zurfi a ciki sai ya ɓace a ƙufi billahi mina shaitana ne wannan mummuna kalma ce ya za a ce ilmin tauhidi ne kuma za a ɓace ilmin da yake shine afdalul ilm tsaftataccen ilimi amma kuma yadda suke faɗa din dole sai da tauhidi ne sai ya ga littafi guda na tauhidi babu Allah ya ce ba manzo Allah ya ce a ciki ko kuma da kyar ka sami ayoyi guda biyu da kyar a ce sun kai biyar a littafin tauhidi hadisi kuwa kai sa ka samu guda biyu sai ko babu yadda za a ce mutum ba zai bace ba irin wannan sai dai a dinga buga maka wasu misalai da wadansu al'amura shi sama ne ce la tumathilu al bi tafkir hankali baya misalta Allah ya ce ga yadda Allah yake wala tatawahamu al-qulub bi taswir haka nan zuciya kuma ba ta yunkurin abin nan siffar ta ce ga surar yadda Allah subhanahu wata'ala yake duk wannan korare ne ba a baro mutum ba a bar hankali ya ce ga yadda Allah yake ba na la majalan lil ra'i fi akan abin da ya shafi tauhidi ba ta cewar hankali a ciki mai Allah ya ce mai manzo Allah ya ce sai a tsaya yana Allah ta'ala yana cewa laysa kamithlihi shay babu wani abun da yake kama da Allah subhanahu wata'ala yake tamka da Allah subhanahu wata'ala wa huwa as basir shi Allah ta'ala kuma shine as-sami'u mai ji al-basir kuma mai gani kun ga wannan aya babbar aya ce a cikin al-asma wa sifat in dai ana maganar al-asma wa sifat al-asma'u sunayen Allah wasu sifa da sifofin Allah to aya da take gaman ya ita ce wannan aya laisa ka mislihi kaga ta kore babu wani abu da yake kama da Allah subhanahu wataala wa huwa samiul basir sai ta tabbatar shi kuma Allah din shine as-sami'u mai ji al-basir kuma mai gani kun lura da ko kenan koda wani a cikin halitta Allah yana ji yana gani to ba irin Allah bane ina fata mun gane wannan da kyau ko da wani a cikin halittar Allah yana da ilimi ba irin na Allah bane ko da wani a cikin halittar Allah yana da sifa ta alhaya rayuwa ba irin ta Allah ta'ala ba tunda Allah ta'ala ya ce mana Allahu la ilaha illa hu alhayyu alqayyum shine alhayyu kuma yace yukhrijul hayya min almayyiti wa yukhrijul mayyita min alhayy an samu alhayy a sifa na Allah an samu alhayy a sifa kuma na halittar Allah amma kuma ba iri guda bane kuma babu yadda za ka kore ma Allah ta'ala sifa ta alhaya sifa ta rayuwa ka tabbatar da ita ga halittarsa ko kuma ka tabbatar da ita ga Allah ka kore ma halittarsa ka ce halittarsa ba su da sifa na rayuwa wannan ba zai yi mun gane ko saboda ka abamu Allah suma wa sifat wannan shine babu wani abu da yake kama da Allah saboda haka kenan idan Allah ta'ala ya ce yana da kaza yana da kaza sai ka tabbatar da su a yadda ya faɗa ka kammala kuma mun sha maimaitawa an samu ɗaya daga cikin sarakuna da suka gabata da abubuwa zafi yake zafi ce shi kan da yana da sarari da ya sa an cire wa su sami'ul basir din nan ya kawo wa azizar al-aziz al saboda ka dubi ka lura da kyau in dai makaranta ce da ake tauhidi da ba ta sunna ba to za a ga laisa ka misali shan iya na ake tsayawa ba a ƙara shi huwa sami'ul basir saboda huwa sami'ul basir in sai ya ƙara shi to zai za ta zane musu wani abin nan wani kutse kan abin da suke so su cimma Allah ta'ala ya sauke amma ga za ya ce wai cire huwal samiul basira ka huwal aziz al hakim to ne ce huwal aziz al hakim shi Allah ta'ala bai sifata sa da al'izza ba ita kala qalat mar'atul azizi turawidu fataha an nafsi yace walillahi al izzatu wali rasuli wal mu'minin ita al hakim wa laqad atina luqman al hikma an ashkur lillah saboda za ga abu mafi sauki shine mutum ya tabbata ma Allah ta'ala abin da ya tabbata maka قال رحمه الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سره وأخفى سبحانه وتعالى كده له الأسماء الحسنى شي الله شي ne wanda yake da sunaye al-asma sunaye al-husna mafiya kyau domin al-husna mu'annas ne na na na ahsan ahsan mafi kyau husna mafi kyau Allah ta'ala lahu yana da shi ikhtisas kenan shike da wannan shike da al-asma sunaye kenan sunayen Allah ta'ala ba ɗaya bane sunaye ne masu tarin yawa ɗaya kenan na biyu al-husna duk sunayen sunaye ne masu kyau wannan kuma Allah ta'ala ya tabbatar da su a wurare da dama yake cewa walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha yake cewa qul du'u Allah aw du'u rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna haka ne yake cewa falahu al husna Allahu la ilaha illa hu asmau al-husna Allah ta'ala shi da al-asma sunaye dai kenan al-husna kyawawan sunaye sunayen shi sunaye ne mafiya kyawun gaske kun fahimci da kyau to abin da yake za ka sani na bangaren abin da ya shafi sunayen Allah ka sani abu na farko ba a sanya masu Allah sunan da bai sanya ma kansa ba ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda ka duk suna da bai tabbata ba ba a tabbata ma Allah da bai tabbata daga Allah ba bai tabbata daga manzan Allah ba to ba a tabbata ma Allah ta'ala shi kenan zuzurutun iya larabci mutum ba zai tabbatar ma Allah ta'ala da suna ba dai kenan abu na biyu kuma ana tabbatar da sunan da Allah ta'ala ya tabbatar ma kan shi ba a mutun shi ba za ka sanya ma Allah sunan da bai sanya ma kansa ba ba za ka yi musu sunan da Allah ya sanya ma kanshi ba wa zai iya misa ba za wa zai iya misa zan da na faɗa ɗaya na ka yi musu ya sanya ma kansa ba duk abin mutum ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ya aikata ba in ya sanya ma Allah suna da Allah da manzon ba su zo da shi ba wannan ya yi barna in yayi musu sunan da Allah ta'ala ya sanya ma kansa wannan ya yi barna ɗaya kenan sai mu ji abu na biyu abu na biyu sunan Allah ta'ala guda nawa ne gaba ɗaya sunan Allah guda nawa ne eh ɗari ba ɗaya ko wannan ya ce ɗari ba ɗaya waɗannan sun ce ba iyaka na sai magana ta biyu akwai ta uku

babu cin tsakanin hadisin da yace inna lillahi ta'ala tis'an wa tis'ina isman mata illa wahid man asa da khalal janna babu cin tsakanin wannan Allah madaukin sarki ya faɗa harshen annabi ko yace inna lillahi ta'ala tis'an wa tis'ina isman Allah ta'ala yana da sunaye 99 mata illa wahid dari ba daya man da khalal janna duk wanda ya kiyaye su wannan ya shiga aljanna ga hadisin ya kawo sunaye 99 sai kuma ga hadisi daga cikin sunan na abu dawud annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake addu'a yace Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'farta bihi fi 'ilmika bi 'indak an taj'al al-qur'ana rabi'a sudurina an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sudurina yace Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka ya Allah ina roƙonka da dukkan wani sunan da yake naka sammaita bihi nafsak da ka sanya wa kanka su kanka shi au anzaltahu fi kitabi ko ka saukar da shi a cikin littafin ka kaga littafin ka ya shafi qur'ani at-taura injila zabura au anzaltahu fi kitabi au allamtahu ahadan min khalqik ko ka sanar da wani mutum guda cikin halittarka wani cikin halittarka A aw ista'sarta bi fi ilmi ghaib inda ko kuma sunan da ka bin ma kanka sanin sa kowanne daga cikin su ina roƙonka da shi ina kun ji addu'a kenan da ta zo daga bakin manzo Allah za a ga addu'a ce abun nan jami'a duk ka ga ya haɗa sunan Allah baki daya ina roƙonka da wannan sunan ba wai ka bar duniya da lahira ba a'a an tada al-qur'ana rabi'a abana qulubina ka sanya qur'ani ya zama shi ne kaza na zuciyarmu kaga waɗannan al'amura wannan hadisi ya nuna mana kenan sunayen Allah ta'ala suna da yawa me alaƙa tsakanin wancan da wannan sai malamai suka ce wasu hadisin da ke cikin bukhari Allah madaukakin sarki ya ware waɗannan sunaye ne 99 ya ce wanda ya kaza wanda ya kaza nasu an ba shi aljanna kun gane ku wallahi al-masalul a'la wannan bai hana cewa da aka yi hutun sakandare aka yi hutun first term ko hutun second term sai ka tara yara ka ce to duk wanda ya haddace juzo amma zan ba shi naira ɗari biyar sai nuna kuɗin ka gaba ɗaya naira ɗari biyar ne eh a'a bai nuna naira ɗari biyar ba ne wannan kawa da shi ne na wanda ya kaza kenan da Allah ta'ala ya ce yana da sunaye 99 wanda yi kaza nasu zai shiga aljanna shine sakamakon wanda ya abin da nasu sai mu dawo man ahsaha wanda ya kiyaye abu na farko shine iya furta su iya faɗan da baki kada mutum ya faɗe su da yaren da ba larabci ba ya ce ya hada sunayen Allah ɗari ba ɗaya ya koro su ya zama na duk da yaren shi ya faɗe su ba da larabci ya faɗe su ba ya zo karanta alhallaku sai ce alhallaku dan alhallaku wanzami kenan alhallaku Allah kenan shi dai zai ce alhallaku ba su na Allah ya faɗa ba kwata kwata ba shi da alaƙar da sunan Allah wani kuma yana saboda haka sai tsaya koyi sunayen ya hurta su yadda ake hurta su kuma wannan babu yadda mutum zai iya sai in yaje makaranta kun bai ci wannan da kyau abu na biyu ya san ma'anar su kada ya zama na ci ya karanta su amma bai san wace ma'ana suke ƙunsa da shi ba abu na uku ya yi aiki da abin da ma'ana ta ƙunsa to ne ma'anar man ahsa da kalal janna ابن القيم ينادى مغانا مفاعل في اكاب المشرف على الاسماء والصفات من شرح كتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد يا كوات انما بنقول له سوسير له الاسماء الحسنى الله تعالى ينادى سوني كاوا والصفات العلى ينادى سيبوبي ما اوكاكا yana da sunaye yana da sifofi ko a jirce ko to ka sani duk da Allah ta'ala ya ce shi Allahu ne ai shi ne al-ma'lumu bi haqq shi ne wanda siffar shi ne wanda ake bauta da cancanta dai kenan da aka ce ar-rahman shi ne dur rahmatul wasi'a ma abocin rahama mayalwaciya duk suna yana da sifa al-hayyu shi ne raye yana sifata al-hayatu kun da ke ko al-alim masani yana da sifata al-ilmu kenan القديم يلا صفة القدرة كنا ولك دكسونا هنا الله مرة وكنا سنة صفة يتي والصفات العلا العلا جمع هنا نمي كنا العلا جمع هنا أوليا كذا أعلى مذكر أوليا mu'annas ula jam'i kun gane ko wasifatul ula yana da sifofi madaukaka to su sifofin Allah madaukakin sarki babu suna a cikin misali yana da cikin sifofin Allah ta'ala istawa ala al'arshi ko ya je da al al'arshi to ba za ka ce sunan Allah mustawin ba kun lura da ke ko na'am sai Allah madaukin sarki ya ce walillahi asma'ul husna Allah madaukin sarki yana da sunaye kyawawa fad'uhu biha ku roƙe shi da su da sunaye din kenan to tun da ya ce a roƙe shi da su ana roƙon Allah da sunayensa kenan ko to kenan ana roƙon shi da sifofinsa kullum ko ana roƙon Allah da sifofinsa ta ba'an da sunayensa tun da kace ya Allah ya alhayyu alqayyum ka ka roƙe da sunan shi alhayi da kuma sifarsa ta alhaya kuma annabi sallallahu yayi addu'a ya cewa wa ubu bi nuri wajhika kaga wannan kuma ita ma sifa ce ar-rahmanu ala al-arsh istawa malai ce ar-rahman Allah madaukakin sarki ya ce ar shi mai rahama ala arshi akan al-arshi ne istawa ya daidaito subhanahu wa ta'ala kenan kuma magana akan abin da ya shafi istiwa'i magana ce da za mu yi ta a lokacin da malam yake tattauna maganar Allah subhanahu wata'ala yana sama Allah fata mun fahimci wannan da kyau ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a wurare guda bakwai a cikin qur'ani cewa shi ya daidaito akan halashi wannan wuri shi ne wuri na uku ko na hudu araf yunus ra'abi faha wuri na hudu kenan da ya faɗi cewar ya daidaito akan halashi mai da muka ambata ɗazu naka shine kai imani da abin da ya faɗa da in mutum ya ce ba haka ba to yanzu yana cin gyaran Allah kenan ubilla Allah ce antum a'lamu amilla lahu ma fi samawa ga Allah kadai yake duk abin da ke sasannin samai bakwai wa ma fil ardi da duk abin da ke kasai bakwai nam as-samawa ce ta zo da jam'i ni za muka ce samai mu muka ce bakwai duk da ayar ba ta ce bakwai ba mun faɗi bakwai ne saboda fassarar waɗansu ayoyi walil abin nan تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن والأرض وما في الأرض لكما أبن لك كسي بطل ما لم يزك شيء أسا ما بقي شيء كما يدى سما شيء بطل سورة الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن sai dai babu jam'in sama kasa bakwai ne da a larabci a ce al'arduna larabawa yana musu nauyi su ce al'ardun kamar da suke yake da sauki su ce as-samawat to kar manta ba abin da ke da wahala a wurin Allah da za a ce yana musu wahala su ce al'ardun yana musu sauki su ce a samawa. wannan bai da wahala a wurin Allah sai duk yake an sauka da ƙwar'ani ne da larabcin sai aka bi usulubin larabcin kun gane kun gane wannan da kyau ko amma wata ayar sai ta nuna sammai kasa bakwai take ƙasa bakwai ne game da sammai suke bakwai kenan duk abin da ke sammai lahu ma fi samawa. ga Allah kada yake abin da ke sammai bakwai wa ma fil ardi da duk abin da ke kasai bakwai wa ma bainahuma da duk abin da ke tsakanin su wa ma ta tasara haka nan da abin da ke karkashin turbaya duk na Allah ne subhanahu wa ta'ala kenan ka san wani shike da shike da sifa ta kamala dukkan shi ne to kuma wannan zai nuna maka hankalinka sai ya nutsu sai ya kwanta alhamdulillah na Allah ne sai ka roƙe shi shi kare kai ka san da na wani ne a unguwar ku aka ce nashi ne za ka ce to abin sai a hankali ina ka san zai wannan ashe wannan rahama ce ga bayi na yanzu ka san na waye na Allah ne kenan sai ka roƙe shi kai tsaye ba abin da zai shiga ba abin da zai tayar maka da hankali dan inda Allah ta'ala ya danka wani abu a ciki ga to da an da an abin nan Allah ta'ala ya sauke ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa in tajhar bil qawli har idan ka bayyana maganarka to ka sani fa innahu ya'lamu sirra shi Allah madaukin sarki ya san abin da aka koyi wa akfa ya san abin da ya dan fado zuciya ya wuce ka san akwai kudurin da kake da shi a zuciya ka himmatu za ka yi abu kaza amma ba wanda ka gaya ba ina ba tsohon da kyau gila har ma mutum ya kama hanyar zartar da wannan abun amma kuma bai gaya ma kowa ba wani jira da ke wani shine aksar wa akfa shine abin da ya dan kangaro zuciyar kawai ya wuce shi ko tsayawa ma ta yi tunaninsa bai yi ba irin wanda Allah baya kama mutum da shi din nan mutum ya ji cewar kawai yanzu a ce kawai a ubillah min shaitan da ya saki matarsa ko sai shi ko ta nuna mai mata ta tasa ko ga wannan ba ma a kama mutum da shi ya riga ya wuce to kaga waɗannan abubuwan da ma abin da bai tsaya a zuciyar ba balle ake tunaninsa da ma abin da ya tsaya a zuciyar sai tunani duk Allah ya san su ina ga abin da ka faɗa wanda ka bayyana kenan da mutum ya bayyana da mutum kada ya bayyana Allah ta'ala ya sani kenan wanda yana nuna mana barin kasar ilimin Allah subhanahu wa ta'ala سواء wa من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارد بالنهار أحاط بكل شيء علما وطهر كل مخلوق عزة وحكمة ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم ما ليس أحاط بكل شيء علما شيء الله مدعوكين سركي ya kewaye komai da komai da iliminsa ma'ana iliminsa yana ko ina kuma da muke magana a can sama allazi la yakhlu min ilmihi makan ilminsa yana ko ina subhanahu wa ta'ala wa qahara kuma ya rinjayi kulla makhluqin duk wani abin da aka halitta ubangiji subhanahu wataala ya rinjaye yake izzatan da karfin iko wa hukuman da hukunci duk wani abin da Allah ta'ala ya halitta hukuncin Allah yake bi in bai ba hukuncin Allah shari'i ba zai bi hukuncin Allah kadari wani jina da kyau in bai bi hukuncin Allah a shari'i ba zai bi hukuncin Allah alƙadari in ya bi hukuncin Allah a shar'i a shi ne zai samu lada in ya bi hukuncin Allah al-qadri al ba zai samu lada a kan wannan ba ko ya kiyaso in Allah ta'ala ya kimsa ya turo bayan gari dole ya fita ta ta ta ta ta ya tafi je wannan ya bi hukuncin Allah alƙadari kenan ko da ko ya ki yin alwala ko da ko ya ki yin kaza ya ki hukuncin Allah a shar'i wa wasiya kullu shay'in rahmatan ubangiji subhanahu wata'ala ya ya wadatu kowanne irin abu rahamatan da rahamarsa wa ilman da ilminsa rahamata wa rahmati wata alkulla shay rahamata kuma ta yalwata kowanne irin abu yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ووسع كل شيء رحمة وعلما كما يا يلوت كون إلى أبو ده رحمة ده علما ya alam ma bayna aidihim shi Allah subhanahu wata'ala ya san duk abin da ke gaban su wa ma khalfahum ya san abin da ke bayan su wa la yushrikuna bihi ilma su ba sa kewaye Allah ta'ala da sa ba sa sanin Allah baki daya asali ma ba sa sanin sai abin da ya sanar da su kullum sai ko shi ya san su amma su ban san shi ba wala yushrikuna bihi ilma ba sa sanin wani abu na Allah subhanahu wata'ala sai abin da Allah ta'ala ya sanar da su kenan duk wani abin da Allah ta'ala ya sanar da mutum na shi Allah din to abin da ya so kenan a sani saboda haka sai a sa iyana kullum da ke ko mansubun shi Allah subhanahu wata'ala wanda ya siffanci ne bima wasa wa bihi nafsuhu da abin da ya siffanta kansa da shi fi kitabil azim a cikin littafin su mai girma ya siffantu da abin da ya siffanta kanshi da shi a cikin littafin sa mai girma wa ala lisani nabiyil karim kuma ya siffanta ya siffanta kansa da abin da ya siffanta shi da shi a kan harshen annabarsa mai girma wanda yake mun wanda magana kaza da waɗannan hanyoyi guda biyu da su ne ake tabbatar da sifofin Allah maɗaukin sarki ko dai zama da Allah ta'ala ya tabbatar da shi wannan sifa tashi a cikin ƙwar'ani babu yadda ka iya sai ka tabbatar ka yi imani ne abin da ake bukata daga gare ka ko kuma ya zamana a'a manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne ya sifanta Allah da wannan a cikin ingantaccen hadisinsa shikenan malai ce wa kullu ma jaa bi ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل أهدته إلى ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما لك وكل ما جاء في القرآن kuma duk abin da ya zo a cikin alkur'ani mu kiyaye da kyau kenan wannan yana cikin shiga shigan imani da qur'ani duk abin da ya zo a cikin alkur'ani ɗaya kenan ausaha anil mustafa ko ya inganta daga wurin zababban Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi sallama no kenan biyu min sifatir rahman daga cikin sifofin Allah mai rahama duk abin da ya zo a qur'ani duk abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sifofin Allah mai rahama jabal imanu shi ya zama wajibi kai imani da shi yana jira da kyau ya zama wajibi kai imani da shi abin da fa ya gagaro su ke fi imani da shi kawai zuciya ta yadda haka ne ne abin da ya gagare su kuma ne abin da aka daura ma zuciya dan kamar yadda ibn abi ya faɗa muqaddimar risalarsa ɗaya kenan na biyu wa talatin bi taslim kuma ka karɓi wannan abin da sallamawa ka ce ka sallama haka ne wal qabul da amincewa wa tarku ta'arrudi da kuma barin ujurowa lahu ga wannan abun birraddi ta karyatawa wa ta'awili ko karkatar da maganar ko karkatar da ma'anar wa tashbihi ko kamanta wannan da wani wa tamsili ko daidaitawa wa ma ashkala min zalika ko ushkila nuska da yawa wa ma ashkala wa ma ashkala min zalika abin da ya rikice na waɗannan bayanai na sifofin Allah maɗaukakin sarki ɗin ashkala abin da ya rikice ku lura min zalika na hakan wajaba isbatu lafzan ya zama wajibi mutum ya tabbatar da shi ya tabbatar da lafazin wa tarku ta'arrudu li ma'ana kuma mutum ya bar kutsawa cikin sanin ma'anar sai malamai suka ce me yake nufi da wannan Shin yana da aƙida da tafawai suka ce a Al'amura kamar haka ayoyi na alƙur'ani akwai waɗanda suke ma'anoninsu a fili suke lura da fahimtar mutane lura da ke ko akwai abin da yake kai kana ganin shi a fili yake ko akan waya aka tambaye ka za yi fatawa a kai wannan abun kuma ya rikice mu wani ana zamu irin wannan kuma a sauna za ga wani abu ka gane shi iya ganewa kuma a daidai wannan lokacin shi ke wahalar da wani Kullum da ke ku ashe kenan da ma ya ce wa ma ashkala min zalika abin da ya rikice rikicewa ce nufi a lokacin da kai ya bayyana a gare ka ya rikice mu wani abin da ya rikice mu wani ya daidai yake da wani Ko da ka abin da ya rikice maka sai ka tambayi wanda yake ya tsara su ilimi wa sawqa kullum fi ilimin alim to kafin ka tambayi wani da ya dara su ilimi menene matsayinka sai malam ya ce wajaba isbatu lafazan ya zama wajibi ka tabbatar da lafazansa wa tarku ta'arrudi li ma'ana karka kutsa wurin sanin ma'anar shi har sai ka je ka nemo kun rike ko kenan yana nuna kenan ba wai yana nufin a kawai ka ce ka sallama ka fawwala ma Allah sanin ma'ana a lafazi da ma'ana wajibi ne ka san su abin da yake aka hana ka shine alkaifiya ka san ya kaifiyar take wa nuraddu ilmuhu ila qa'ili sai mu mayar da ilimin wannan abun ga wanda ya faɗa wa naj'alu udatuhu ila naqili sai kuma mu sanya sanin haƙiƙanin ma'anar ko sifarsa ga waɗanda suka rubuto ittiba li tariqi rasikhin fi ilmi wannan mun yi haka ne dan bin hanyar ar-rasikhin fi ilmi waɗanda kafa su ta ilimi su waɗanda kafa su ta ilimi haka suke yi allazina asana Allahu alaihi fi kitabi wanda Allah madaukin sarki ya yabe su a cikin littafin al-mubin littafin nasa da yake mai bayani da ƙauli subhana inda Allah ta'ala ya ce yace kone fil ilmi waɗanda yake kafafuwansu sun nutse a ilimi san wani zai ce ilimi ilimi ko jini ko sai ka tambaye shi yana ya kawo mai imani eh ya kawo mai ya kunsa na kafa duka sun shige ciki ko ko a'a tafin kafan da yake ciki ko kafan ma ba ta shiga ba za ga wani kafa shi ta nutse a ubangiji wata ala ya buɗa mashi ilimin baki ɗaya da mashi yana fata mafi yanzu wannan da ke ku to waɗanda ubangiji wata ala ya tabbatar da su masu ilimi warar ko na fi ilimi waɗanda suka nitse suka sa hakikanin ilimi ya na suna cewa na biyu mun yi imani da wannan su malaman sun ce sun yi imani to ina gani ina ga kai ina ga su ina ga sauransu kullum min inda rabbina duk gaba ɗayan su da muhkamat din da mutashabi din kullum min inda rabbina duk gaba ɗaya daga wurin ubangijin musulmi kullum duk gaba ɗaya daga wurin ubangijin musulmi to wannan shine matsayin da ake so mutum ya kasance kuma ita ce abin da ta gagara ga wani ya ce ya yi imani da abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi ina sai ce ina yanzu aka ce Allah ya daidaita akan al'arshi kai ma Allah mahalli kenan ah, kai ka faɗa ko shi ya faɗa shi ya faɗa kun yi wannan da kyau ya ce kai ma Allah mahalli kenan to shi da ya ce yana ko yana bai mai Allah mahalli ba ya ce yana nina yana turmina yana kano yana lagos yana fatakwal mahalli nawa kenan ya yi mahalli da yawa kenan da mu sani a wannan gabar abin da ya zama wajibi a kanmu na abin da ya shafi sifofin ubangiji subhanahu wataala na farko al'imanu imanu bi nususiya imani da nasusun sifofin ayoyi ne ko hadisi kamar da malam ya faɗa kun lura da ke ko ɗaya kenan na biyu kuma watiqadu anna mashtamalat alayhi min al-ma'ani haqqun ala haqiqati kuma duk ma'anon da suka kunsa gaskiya ne haka suke a haƙiƙanin su ba wai majaz bane ba majaz kun lura da ke balle a ce balle da hudin nan ai kula da tahu wasu ka ce a ya dahu ni'matahu wai faɗa masa haka in sun ce ni'matahu Allah ta'ala ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha kuma ni'matahu guda biyu kuma Allah ta'ala ce la tu su ba za ku iya kiri da su ba haka nan da suka ce kudura ta kudura Allah to Allah ta'ala ce illal ladina tabu min qabl an taqdiru alaihim saboda haka abu na gaba hamluha ala zahiriha na so su ka dauke su yadda suka zo shikenan yadda Allah ya faɗa haka zaka ce na uku itiqadu anna lisifati kafiyat sifofin suna da suna da kafiya amma Allah ta'ala kadai ya sani kun da cewa ko Allah ta'ala ya ya sanya abu na hudu kada mutum ya kankan ba wajen sanin binciko waya waɗannan sifofi suke Za mu karanta maganar Imam Malik ibn Anas wani tambaye ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa wa kayfa stawa ce al wa ma'lum wal kayfu majhul Imam Malik ce a fitar da shi ya fitar da cikin majalisi ya za a fitar da shi dan sai ya jefa mutane shubha a cikin addini Allah ta'ala ya sauke saboda haka ka'ida wa tarku ta'arrubi lahu bi rad arrad shine at-takfif kada mutum ya karyata Allah ta'ala ya ce yana da kaza ya ce ba shi da su to wannan ya karyata kenan karyata Allah kuma wannan kafirci ne babu shakku akan wannan da kenan malai ce wa ta'awil da tawili at-ta'wil kuma shine tafsirun nusus sifati bi ghairi ma arada Allah biha wa rasuluhu fassara nasosin ayoyi ba yadda Allah da manzon suke nufi ba sabani yadda sahabbai da tabi'ai suka fassara wannan shine tawili amma sai ka ji wani yana ce a ah, to kun ce ba tawili to in kuka ce ba tawili Allah madaukakin sarki yana cewa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma kullura duk wanda yake a duniya makaho ne a lahira ma makaho ne kun ce ba tawili kenan duk makaho a duniya makaho ne a lahira kuma abin mamaki sai ka ji yana cewa shi masanin qur'ani inda ya inda hakikanin sanin qur'ani ne mai suratul hajji ta faɗa afala mai suru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw adhan yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur saboda haka da mutumin da ya ce ai walaki abin da man kana fiya bi ama wanda ya kasance a duniya makaho ana nufin makarantar zuci ce ai qur'anin ne ya magana ta zuci ita fa inna la ta'mal absar duk ido baya cewa walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zuciya da zike kira za ita ce ta makance zuciya ko in ta je gani da ba zai fa'ida ba Allah ta'ala ya sani shi ko batun tawili yana da fuskoki kamar haka fuska ta farko in kana an ijtihadi in ya zama na yayi tawili ne ta ijtihadi idan yayi ijtihadi ne yayi tawili kuma yayi daidai yana da lada guda biyu in ya ijtihadi ya yi kuskure yana da lada guda na ijtihadin da yi amma fa a abin da ake mai ijtihadi in gani ko abin da ya shafa al'asama wasu bar ba ijtihadi a ciki sallamawa ne kawai ake yi kenan ba magana na ma wannan mutum ya ce zai ijtihadi kila in yi daidai kila in yi daidai yana da lada biyu in yi kuskure yana da lada ɗaya ba magana ijtihadi a sama wasu fa ɗaya kenan na biyu ya zama ya yi ijtihadin an hawa wata asubi dan son zuciya da makankale ma wata bakar al'ada amma wannan wajen fil za za ga kamar yana da ta cewa a logan larabci wannan fasikanci ne kullum su na farko in yi daidai mutum yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada daya amma idan abun ana mai ijtihadi in ko ba mai ijtihadi kwata kwata ma batun lada bai taso ba kamar magana da muke magana tauhidi ba magana ijtihadi a ciki sallamawa ne kawai abu na uku ya kasance ta son zuciya ne da bakar al'ada kuma kwata-kwata ma bai yi daidai da fuskar larabci ba wannan shi kuma kafirci ne tsantsa kafirci ne tsantsa Allah ta'ala ya sauki in an ce ka bada misali ya za ka bada misali Allah ta'ala ya ce inna Allah ya buru kuma an tafi bakar Allah yana umarta ku ku yanka saniya sai suka ce saniya ita ce Aisha kaga wannan arni ne ke tsaye babu shakku akan wannan nan babu larabcin da yake ɗauki bakara yake Aisha wai yana sa Aisha fa zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam a wannan arni ne gaba daya dan babu wani waje ina na larabci da zai dauki wannan nasallahu salamata wal afiya saboda abin da ya shafi tawili sai mutum ya fuskanci waɗannan abubuwa amma abin da ya shafi tauhidi ba maganar ijtihadi akai wa alaikum nan nan yake cewa kalmar tawili da suke ma waje yake ma suke ma istawa da istaula yana da wajihi a larabci in yana da wajihi a larabci sai su zama fasikai kenan in bai da wajihi a larabci sai su zama kafirai kenan ina fata mu fahimci magana kun bai magana shi da kyau ko istaula shine mallakar abin da ba ka da shi da ƙarfi shine ma'anar istaula yi za suke kafa magana istaula bishirin alal iraqi min ghairi saifin wala dami min iraqi bishir ya mallaki ƙasar iraki wanda yake kenan da ba tashi ba ce daga baya ne ta zama tashi kuma da yake ma'anar istaula yana ɗaukar mallaka da ƙarfi sai ce na bishir min gairi damin min gairi sashin wala jami ba jini ba takobi lura ke ko kuma zuwa tsabagen da musul basirati wai da kuma bai da ake kafa hujja wanda yake makami ne a kansu zan muka dawo maganar Istaula ma'ana ma'anar shi ta larabci shine mallakar abin da baka da shi da ƙarfi abubuwa ne kenan biyu abin da baka da shi da kuma ƙarfi bi kenan na farko al'arshi na waye na Allah ne ba na wani bane da za a ce ya mallaka na biyu kuma ba da ƙarfi bane kenan kaga wannan ba shi da wajihi lafazin la istaula din kwata kwata bai dauka ba ibnu qayyim yana da rudud da ima istawa da magana istaula wadan sama da ɗan ruwa ta cewar larabci ne zai wannan ma'anar ba sai dai wani malami yana kafatar da su ba idan ana fasikantar da su ne akan wannan ina fata mun fahimci wannan da ke ko la'alla malamar sun gano yana da wani wajahi na larabci din kenan ɗaya kenan abu na biyu kuma abin da zai nuna maka haka ya dangana ga inda mutum ya sha garin mutum da yanayin ilimi a lokacin yana tasiri akan mutum sai mutum ya tsunduma ba tare da ya sani ba malamai magabata suna ba da hanzari ga wanda ya rayu ya ɗauki aƙidar istawa da ma'anar istawla a matsayin ilimi yake ganin kamar haka ne sukan ba su uzuri da fata Allah ta'ala ya fi mana baki daya amma waɗanda suke ganin a'a suna da wata ma'arifu ukhra sun gane hakikanin gaskiya kawai don cimma wata mummunan manufa ne to irin yadda malamai suke mai wancan hanzari ba sa mai wannan hanzari nasu Allah salamatu wal afiya sai malamai ce ina ga ya kamata mu tsaya darasi na gaba sai mu dan mai maimaita sai mu ci gaba insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك